Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci talatin da sittin A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya. Sai kuma alfa radio a birnin kuma sun kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bar ya huce, amma da farko ga labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. wasu sanatocin amurka biyu waɗanda ƙurƙunsu ke da matuƙar muhimmanci collins da joe sun ce za su kaɗa ƙuri'ar tabbatar da zaman brett Kabana alkali a kotun kolin amurka a wani jawabi ga majalisar dattawa collins wadda 'yan republican ce ta yi nuni da rashin shaida a zargin da ake yi ma kabana amma ta kara da cewa ba wai wannan yanke hukunci da ta yi koko shawara da ta yanke ya nuna cewa ta yi watsi koko ba ta ɗaukar zargin da muhimmanci ba ne duk wanda ya yi zargin an masa faɗi au mace au namiji ya kamata a saurare ta ko a saurare shi cikin mutunci a cewar ta. 'yan mintoci daga bisani sanata mancin dan democrat ya faɗa ta kafar twitter cewa zai kada ƙuri'ar amincewa bisa ga irin bayanan da ke wajen shi ciki har da rahoton hukumar bincike ta fbi na baya-bayan nan an ba da lambar yabo ta nobel ta zaman lafiya ma nadia murad wata 'yar kabilar yazidi kuma 'yar gugurmayar rajin kare haƙƙin ɗan adam wacce kuma kafin ta tsere ta kasance saɗaka a lokacin da take hannun ƙungiyar isis a iraki sai kuma dr Dennis mankwege likitan mata wanda ke jinyar matan da aka musu faɗi a jamhuriyar demokaradiyyar congo kwamitin bayar da lambar yabon wanda mambobinsa 'yan ƙasar norway ne ya faɗa a wata takardar bayani ta jiya juma'a cewa lambar yabon tana tabbatar da himmar da mutanen suka bayar wajen daƙile faɗe a matsayin wani nau'i na hari a lokacin yaƙi ko kuma tashin hankali murad yar shekaru 25 da haihuwa ita ce ta kafa ƙungiyar da ake kira nadia initiative da turanci wadda ƙungiya ce da ta dukufa wajen taimaka ma matan da yaƙi da sauran masifu suka ritsa da su sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa jiya juma'a cewa yekuwa mai ƙarfi da ƙungiyar murar ta riƙa yi ta so saran mutane a faɗin duniya sannan ta taka rawa gaya wajen sa majalisar ɗinkin duniya ta binciki irin azabar da ita nadiya da wasu mata da dama suka fuskanta. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yayin da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya tashi zuwa nahiyar asiya jiya jama'a ya ce yana fatan bullo da zaɓi na lokaci da kuma wurin da za a yi ganawa ta biye tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un tafiya asiya da babban jami'in diflomasiyyar amurka ɗin ya yi jiya jama'a za ta hada da zuwa kasar koriya ta arewa wanda zai zama karo na hudu kenan da ya je inda zai gana da shugaban koriya ta arewar kim jong-un akwai matsalolin saka rana da kuma ɗawainiyar da ke ciki a cewar pompeo kan hanyarsa ta zuwa japan ya ƙara da cewa yana fatan za a yanke shawara kan wuri da kuma lokacin taron da za a yi da kim uwar gidan shugaban amurka melania trump jiya jama'a ta ziyarci gidajen marayu a kenya kuma marayun da ta ziyarta sun hada da na mutane da kuma na giwaye yayin da take gab da kammala ziyarar tsawon mako guda a kasashen afirka hudu uwar gidan trump ta ratse gidan marayun giwaye a kan ta zuwa gandun dajin ƙasa da ke nairobi inda ake keɓewa da kuma kari halittu mai tazarar 'yan kilomitoci a kudu da nairobi babban birnin kenya masu kula da gandun dajin sun gaya ma uwar gidar trump ɗin irin matakan da kenya ke ɗaukawa saboda kare giwaye da karkanda waɗanda da yawan su maharba sun kashe su hasali ma karkanda kusan goma sha ɗaya sun mutu a watan yuli sanadiyar shan ruwan gishiri ainihin bayan da aka kai su wata sabuwar makeɓa haka zalika wata hanyar dogo da kasar china koko 'yan china suka gina a tsawon gandun dajin na janyo takaddama hanyar wacce ta raba gandun dajin gida biyu an gina ta ne da goyon bayan gwamnati saɓanin gargadin kwararru kan al'amarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma ga shirin a bari ya huce saurari assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. To daula na ga eh, eh, kina rawar shantu. Mm. <laughs> Yau ranar shakatawa ce ai. <laughs> Barkamu da wannan safiya. Mm. Yehi hai, yehi hai. जीवन का यही है यही है यही है रंग रूप थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ मन की रीत है ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो हर पल एक दर्पण है ये जीवन है इस जीवन का धन से न दुनिया से घर से न द्वार से सांसों की डोर बधी है प्रीतम के प्यार से दुनिया छूटे पर ना टूटे ये ऐसा बंधन है ये जीवन है इस जीवन का kamar da aka saba a wannan shiri bari mu share wannan fage da sada zumunci daula na ga kina rike da jerin sunayen waɗanda suka aiko mana da sakonni suna neman gaishe-gaishe To kamun mu fara gaishe-gaishe bari mu mika sakon mu zuwa ga iyalai da abokan arziki na rasuwar Baturu Alanguru da aka fi sani da Jason Ibrahim tsohon mazaunin Maiduguri ne da New York. Allah ya ji kansa kuma ya masa rahama. Ya kuma ba iyalinsa haƙurin jure wannan rashi musamman amininsa Sheikh Ridwan Muhammad shugaban gidan rediyon Alfa Radio na Kumasi. To Allah ya sa ya huta to da yake mun fara da mika ta aziya. Ni ko mm. bari mika wannan gaisuwa ta taya murna da mm. kuma fata alheri ga Malam Musa yaro da matarsa Malama Dina a malumfashi wadda za a aure da 'yarsu yau halima da angonta malam john a ekuwa namba 2 garin malumfashi da fatar an yi adace to allah ya ba da zaman lafiya da kuma albarka zama tare ake cewa ko amin amin mm. to daula muna kuma da gaishe garza ya dandalin a bari ya huce na waɗanda suka aika mana ta hanyar imel mu sako ne da ya fito daga yakubu abdullahi dambam inda ya ce gaisuwan filin a bari ya huce zuwa ga alhaji mustapha shamadu dambam da Bala Muhammad Damban da Sale Shahada Damban sai kuma Umar Musa Damban da Husaini Abba. To muna fatan duk kun tashi cikin ƙoshin lafiya. To haka kuma nima ina da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Maryam 'yar Fulani tun daga ƙasar Pakistan. Mm. Ta ce ina miƙa gaisuwar fata alheri ga Fatima Musa daga barikin ladi da mm. kuma aisha musa wada barikin ladi sai kuma zainab ibrahim musa wada barikin ladi da kuma ramatu garba baba daga kasar saudiya da fatan sun ji kuma suna nan lafiya da fatan dukkan kun tashi cikin ƙoshin lafiya sai wannan takardar da ke hannu na gaisuwa ce zuwa daga ali rabkana gashuwa inda ya ce ina gaida ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da garba umar da abba kaska unguru da malam nasiru modubu da yusuf mai kanwa kefi da mutanen garin kaska da mutanen garin kano ido sako ne daga ali rabka gashuwa to muna fatan duk kuna cikin ƙoshin lafiya to kafin mu ci gaba da wannan babi na gaishe-gaishe bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. na ga har yanzu kina da wasu jerin gaishe-gaishe. To akwai fa ga wata takarda na a hannuna inda shi ma sakon gaisuwa ne na a bari ya huce to fatan alherin a bari ya huce mu daga farko muna mika fatan alheri a bari ya huce zuwa ga hakimin yalwa alhaji sa'alu muhammad maso kano sai kuma mutanen dandali baba salama Allah sa na faɗa wannan sunan daidai <laughs> da yalwa da Muhammad Hashimi da Mahmud Sani Makeri da Dr. Abdulra'ub da Muhammad Sani Alhassan Burau gwamnan zango to Allah sa wannan ma na faɗe shi daidai. Na ga barau ko? Eh, oh, barau ne to a haka ne ba barau gwamnan zango. Sai fatan alherin a bari ya wuce zuwa ga Kabiru Shadis da Kabiru Alhassan Barau. Fatan alherin a bari ya wuce zuwa ga Muhammad Mufatahu da Malam Maso Kano. Gaskiyar fata alherin a bari ya huce zuwa ga Faruk Muhammad Dukku da Muhammad Laminu shugaban dandali. Sai daga ƙarshe takardar da ke hannu na gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga iyalan gidan Dukko a nan Yalwa Kumasi. to muna fatan dukkun tashi cin koshin lafiya. Haka yake aka ce yawan gaisuwa ya fi yawan faɗa to da fatan duk sun ji waɗannan gaishe-gaishe nasu za kuma a wuni lafiya.

daula na ga kina rike da wani labari da wani mai sauraron mu ya aiko mana ko kuma wata ce dai zan ce wadda Fatima Musa wada da Aishatu Musa wada wato labari ne na haɗin gwiwa daga Fatima Musa wada da Aishatu Musa wada to jama'a ku biyo mu jihar Filato jihar Filato ku biyo mu ku saurari labari ku sha labari inda suke cewa wani bafulatani ne ya yi bakon babarbare sai suna zaune a kofar gidan wannan bafulatanin sai kawai bafulatanin ya kawo ma babarbaren fura sai yana cikin shan wannan fura ana sha kenan ana santi <laughs> fura ta fara kai karo <laughs> toba toba shine ba <laughs> shine sai bafulatanin nan ya tambayi babarbarin wai shin sukari yana kawo ciwon anta ko tofa tofa kura ya kai karo kenan shi ne sukari na kawo ciwon anta eh, ɗazin na ki kina karanta wannan labarin sai na ji mm, kika tuna eh, mm. baba kai baba da ya ji kina karanta labarin sai ya tuno mishi da labarin wani santi ko kuma eh, wasu mm. sarakan rowa guda biyu a birnin kumasi na kasar ghana haka ya ce to sarakan santi rowa ne ana so a ga wane ne ya fi wani rowa a mm. cikinsu mm. ɗaya ya zo ya kawo ɗaya ziyara wani ya mm. fito daga ƙauye ya zo birnin kuma sai kawo wa ɗaya ziyara abokin shi maruwaci to shi wancan da ya fito daga wani gari ya zo kuma si ya tawo da curin furashi guziri ko da ya kaji yunwa to da ya shigo birnin kumasi wurin abokin nashi shi kuma mai rowa shi ma ya yi abinci saboda rowa tsiya tun daga safe da dai bakon nan ya shigo aka bashi ruwa aka yi ta bashi ruwa aka yi ta bashi ruwa har yamma ta yi ana jira zai tafi ne zai tafi ne zai tafi ne ba a bashi abinci ba kai kuma mm. wanda ka tawo kawo guzurin furarka mm. kai ma kana jin ka fito da furarka nan ka ci to a shanye maka za a shanye maka ba za mm. ka iya zaunawa ka sha ba ko ba za ka ci gaya ba kuma ba za ka adama ba dan kashi kuma mai masaukin ba ya sha maka <laughs> to shikenan ya zauna ya zauna ya zauna yunwa za ta kashe shi sai ya sallama ya ce zai koma gida aka aka ce aka sallama aka raka shi ya kama hanya to yana kama hanya yana ficewa gari sai ya zo daidai wurin wani wurin rafi mm. ya ɗebi ruwan rafi ya dama fura ya gama dama fura shi kenan ya zauna zai sha <laughs> sai ja taba shi a baya juyawar shi da zai yi din nan sai ga ashe wannan mai masaukin shi ne da ya hana shi abinci ya ba shi ruwa shi kuma ya boye furar shi ya biyo shi kenan mm. to da dai ya gan shi sai kenan sai ya dauki fure ya zuba da ita a cikin rafi ya ce dama ta kifi ce <laughs> <laughs> wata da su sha tare kuma kowa ya rasa kowa ya rasa to daula a ganin ki su biyan nan wa ya fi wani ruwa to fa ai shi ne ai ina ji wanda ya watsa furar da shi ya fi kowa rowa gaskiya <laughs> ko za a ce da mai kwaɗayi da mai rowa ne ko da mai kwaɗayi da mai rowa shi ne fa to to to madalla to madalla da baba yakubu makeri da kuma fatima musa wada da aisha to musa wada dukan ku a barikin ladi mun gode da waɗannan ah, labarai furaci <laughs> haka ne haka ne to rana furaci to bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji kafin mu ci gaba. More. ਡਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਡਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨਦਾਰ ਮੇਰੇ madala ina gani haka ne haka ne mm. yake to eh, daula ina ga lokaci ya fara hararen mu. Mm, haka ne kam. To a daula nan za mu ja birki. Haka ne kam sai wani mako idan Allah ya sake dawo da mu. To masu saurare nan za mu tattara ina mu ina mu mu ba da wuri sai kuma mako mai zuwa kamar daula yadda daula ta bayyana za mu sake shigowa da waɗansu gaishe-gaishen da kuma labarai masu kayatarwa masu ban dariya. Yanzu mm. a Daula Salim. Da kuma Daniel Brown da ya haɗa shiri da ba da umarni alheri muku fata alheri mu wani lafiya. रस्ते रुके रुके से हैं क्या तेरी मर्जी है मेरा घर हमको जाने न देता आगे है बरसात पीछे है तूफान मौसम बेईमान कहाँ चले हम कोई लड़की है जब वो हंसती है Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.